الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء جميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تعالي تبتع الله الصلاة ينسيتي بأن شذو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن صفو الشبوت يرى الأول فوتين تاتي فأبناد ليلي وصفو الشبوت عين ya january 2014 kalendar miladiya na yawan fara hijiriya ko ya ci gaba da kafin littafin matumin warakatiyar al'imamu juwaini na ne kafin darasin ya goye gici na kafin littafin wucin man ga al'ijima'u wa amma al'ijima'u tefa ku ulama'il asiri ala hukumin hadisa wa na'ani bil ulama'i al-fuqaha'i ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة والشروع والشرع ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة على الأصل الثاني وفي أي أصل كان ولا يشترط في حجيته انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شوط في فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد من قال إجماع إجماع وأما الإجماع وما إجماع فهو اتفاق علماء العصر يقول yaman na ifi zamanin na ya ifi zamanin na ala hukumin hadisati ikin hukunci ne na gaji faruwa na wana wana ani bil ulama'i yana mai ya kpadi al ulama'u na banu da ittifaku ulama'il aslina yana kpadi al ulama'u da gai al fuqaha man ya fi ونعني بالحادثة يعني ما يقارن بالحادثة نغي الحادثة الشرعية يعني يجي فاروا يشريعنا وإجماع هذه الأمة إجماع يا الأمة حجة دون غيرها ويحجة بنبي الأمة يجي الأمة نانا لقوله يبقى يعني صلى الله عليه وسلم لا تجتني أمتي على ضلالة ألوم يا تاتيا ejimuwa zuwa imamu tirmizi ko man shiga da ya ci hadisin nan yabo na ibn sufyan da bole ta ga kawi amma man shiga wanda shawagin da ci wa shar'u shari'a ma warada bi ismati hadhihi al-umma umbe ke da al'umma na na ugo sana wal ijma'u hujjatun ala al-asl ath-thani ijma'u hujjatun asuru na bi asuru ya bacho wa fi ayi asurin kana da zamani dondi sai asuru zamani wala yushtaratu madani ne sharati ne ijma'u fi hujjiyatihi in hujjarugo انقراض العصر ga zamani wuce an gogon bayani ba ala sahihi ya bayyana ta zuga na bona فإن قلنا يجاجا gaga in شرط asiri sharatun gugugai zamani sharati yiwu قول من ولد في حياته يجاجا نعادي اتبار بين غيظا ناقا مدزا من يابو الزرعي وابنا كو وتفقها ما فهمت كاتجي وصار من آل الاجتهاد بأن ما فد من الزيجي مجتهدون نونا يا انت راضي العصر eh eh bi bayan zamani zamani agogan sannan ga wani bayanin ta wato zamanin na shina wato mashita ibu na ne fi zamu na benyo na aiji ma wujiya hukunci ya yi kaza yi kaza ba ga wajen gani ako wujo zamanin na je mu shedu ne shedu bore a cibiyar ma zan yau ko zan ga cibiyar ga gan ne ga gane na ne jima'u na bana ko eh? ya eh alimun mure ene ganaga ijimawu ya zana aji kibaru na gaya zan kakku na ere rana sai ji aga mafi jo kan gani a matu matsayin ya muji ta ijiyani nan ga ganawa ko ji gani ku ولهم أن يرجعوا عن ذلكم الحكم أما جبجي توقف تقول لغاوه لو الإجماع إجماع ما yasihu bi qawlihim je tabbatar wa gangani da e gaye za mu ci wa bi fi'lihim be ke tuwani wa bi qawli al-ba'd be gaye sashi wa bi fi'li al-ba'd be ke sashi wa intisharu zalika al-qawl aw al-fi'li ko to ma a gaye ga wuce ko ya wuce, wa gashe ba wasu kotun baki na anu ma zai ke da jiyo asusu ne ga ijma'u sukuti ya mafari mai ijma'u sarih ne gan dalili shi ya shari'a musulunci e bayyana almazaibul arba'a hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya ajiye ta gangani da yi na ke ne lajuja ne alkur'anu a sunnatu al'ijimawu alkiyasu ya e muke nan e guni amma da yi ne kyau ci maji gunin na nan su ga al'istisabu ko a manu alil madinati ko ma al ko kaunu sahabi ko al-maslahatu mursala ko al-urfu be na biyu ne wale ga ade ce da be tiya na kenan amma ka guni na jumhuru je da be ne ga al-qur'an sunnah wal ijma wal qiyas nan al-qiyas al-ijma bi al-qiyas wuji dalila sai nyanye independent ya dalili jani da lamitu al-qur'ani gangani be sunna wọ́n yẹ di àgàmọ́ ìyá ìjìmá àwùjí etí masala masala wọ́n ti mọ́jẹ́ dalili ko daga alkur'ano gangan da sunna yana ya nùn wọ́n jẹ́ na kó al'ijima wọ́n yẹ bá jì yí larabci ngayi al'azm wa tasmin, tasmim ezula ni ji kudurtawa ko da ya gubu jikin da sai latin ga fa ajmiu amrakum wa shurakaakum thumma la yakun amrukum alaykum gumma ajiyu babu ya azimu amrakum ya gaji ya niyala ya gaji ya ba ya gaji ya ji kudurtawa amma yake lallafa ziyan alijima wala yake wala ittifaku amma ijimawu ebe istilahu yan manjo ebe e na imamul haramai yirjuwe ni ganin ga ijimawu gai ittifaku ulama asiri asli ittifaku yan manne fi zamani wani ala hukumil hadisa ke ce hukunci na gaji faruwa nan kwale daga babon nan a gan da manga daga ittifaku ulama ummati muhammad sasar mala hukumin fiqhi ittifaku ya al'umma shi ya annabi sa sanna mai ci hukunci ya fi kiwo a ga da manga ga ci ga gawa da falala gan ngamalla a ga tarifu yana na tarifu yamman a da gyara guba na juna ya e gama fari ittifaku ulama il asiri ya e ga wucinu gana a gada an ga a gan ittifaku ulama ummati muhammadu sallallahu fi asirin ittifaku ya manshi ya aluma alisa sallallahu zamanin doci a gan ga gacin gagan ebe na mini sharafi ya ijimaru budan wai tsakaniyar musulmi jawaji zai ji ji musulmi jana yana yau ko? a ga namba 2 mini kan gini gwai manyan ludan tarihi na jinana e ga ya ba da wafatin nabi bayan ya jiri ya nabi sallallahu alaihi e gwane ijima wa ji faruwa zamani ya nabi ya ijima wa nabi ya ji faruwa zamani ya nabi na iso suna nabi suke ci na daga sunna ne ga ikrarwa ne ebogo kafi jima wadi faru na wajiyo zumaya annabi wajen ku shirutu ya tabbatarwa ya ijimawu man ji lakan gibe ga kanuwa ga ga ijimawa ji tabbatarwa na ko ijimawu na yi wangina da shirafin duci shi sharati ke gutuna sharati ya mafari dole ya doga a yi kifaku ji ga na ji ma ji ku na na ga a yi mawuci ko na ji mujtai duna nan ko ebogo ku wuce da mawazi ya zanuwa shi gane ba ebogo ittifaku ya zanuwa ci na shi ji mujtai duna na eyu eh, ga ijimawa ittifaqu ya awamun nasi e eh, yuga ijmawa bago yoko yabo ngan mala e eh, ga sashi na mai bidiyo ya daga ittafaqa nasu ala zalika yana ba ta ittifaqu ni ta zuwa gan tajawuzi daga nan Nomba 2 zai amma zai kuma da sharafin yana ba ci an ya kuna ittifaqan min al din al na fi zalika al-asr fala ibrata biman mamata. wala ibrata bi fakir da zai saya ci ba na ji iji bi aga ya gai jima'u yake fa ku yan mu ta yi duniya yadda ji da zamani wuce wannan ta bugu wa ne ga ayyaji iti ba rube ga na tuwa ni mini yan mu ta yi duniya ji na ya nga yi gari haji samun zamani na yi wuta nuna ngwaji ya ku amma ke ji iti ba ru gangani bi mu ta yi dina amala ma ko min ya miyawa munafi buri da kanga ko gida kan yi kanga wula da kiyayen wula da mun tutu marta da mu ta yi gana a jike ba rubiyan wai kanga ya ta ci labu da an yakuna mujmi'una muslimina wala ya fita bi mujtahidi ka mu ta mujtahidin ka da na jadi ta na ayi musulmi ba ne daga je ilimiyar musulunci kan umarji imani ya ji mamu da wuce kafiri na ishtiya in yau ko a kawuntun gwe jima'u wa ko maza le ba a daga mu ce yi mace a le ba hmm. amma mai da can le ba shin adalatu tsakanin zai ja da ijimawo na shirar jirka shi wujan amma ya gane zaɓe gane za na fasikan cutula na yi matsuye da ya yi da sai yi yuna a kwasi da ya zaunci ya yi nici ya kuni ijima hujja ba da fatin na bisa sunan ko ijimawu kanu yi hujja na waye zuma ya janiya ni bisa sanda mawa yi yan nudara yana ya mutuci an ya kaha da ijima ala amurin shari'i yana ɗaya ijima gbani waye wayan lamariyar shari'a waje ga yin language ko ga an hankali ko ga yin kaza ga ga yin language yadda kim na yin wuce larabci wani da ya daga wasu ne da ke luga waje usulu sha to aksamun aksamun ijima mutum ijima gan wale ga ijima na to a complete ijima na ga ṣe da ti ne ipata complete wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀nà wọ́n a yi diẹ da zamani ló ti ba fẹ́ zamani fa abin kawai ni wani aṣa ẹgbọ́n na zamani fa abin na alumala wọ́pẹ̀kùn a ní kanga zai shi mushe suna mutaji zarurin aya yake a jawo na aya da nan amma za mu fi zuhu zuma ba zuhu iraja eh, shi ba wale gan kagar gofe jimawu a consider wale le jimawu ne kishi jimawu ne za a yi jimawu ne su abishin ya nisa a tsanagowar lokacin shiga mushe ilu da jari giyo a ya gada na gayi maza bayan zahiriyo nga mai e ganni ni ne ga imama Ahmad ibn Hanbali bo nga yi manne e na mali imam ibn Hibban mun yo gangani da yina kai ka to ibn Taymi yo to mun ga iri ne ibn taymiyyah da majmu'ul fatawa ga wala yulamu ijma' wala yulamu ijma' bil ma'na sahih illa ma kana fi asr sahabati amma ba'dahum faqad ta'azzara ghaliban na ijma' na to ya consider na. ga ijma' ya zamani sahabi ga bane zuma sahabi shi ngazo bane ga jaga shi ba al'amiru sana'ani littafi ne ga mazalikul usuli bi cikin manyan usulu mazalikul usuliyin if a good littafi na ogar zai ji katun sun mewa junan ya complication na manyan usulun da ke lagun katun usulun katun usulun shi hausa ya zayi ya yi mulkala ga shi ya ga ganin na yi da alaka, wasu mai yi da usulun ya na dace katun alamiru sana'ani ganin ne na manyan usulu yi jina e ga ya ce masa da yi jimawo folo ya na manyan usulu ya e yi ga yi jimawo nan ala ga kondishin ya alawa ji bai ne ga su yi jire ga ji ko ta bayan su ma ji ali sa asar mai da haka ya sheba ba na imamul haramain juwaini رحمه الله ga wal ijma حجة ala الأصل الثاني وفي أي wa كان ayi asrin kana ba ga gairi ba nun ga gannan ga ijma hujja ta kin asrin ga da ba wani da asrin no da yayi ga ce da ko ma asra ga hujja da ni da ga ke e a ga adi al-ijma'ul kwa ko al-ijma'us sarih ijma'u yaga ko ijma'u na fici ban na kira ne daga bangbana ke misali bani a gato manji da fuka agushi agushi da nan yau zandoro mini abuca ga an ni wule ya ciye ka zabo an ni wule ya ciye ka zabo maga ga dagin tarihi ba bangbayin na wa lama na no jin ga le nu goga na banana wato in na gai al ijma'u sarihu na tun hujja ne qati'atun na ke le ban don godan wa irin nan ma irin nan ma ji faruwa sai zamani sahabi ji kawai ni ya bane lokacin da ya ji mushtaq ne ji na ajiyo a ya ba ma ya je bayani na zamin ga ji kana nan kwa je waya kwa ne ba mini abu ijimawu nauye ba shi al'ijimawu sukuti ngai e gando timi ne ga yaman e ya fiki wujo zamani da timi zamani da ci mulu gushe ba har zan goci jawo zai shi man wani ma a gadi kima zan doro musu sun mun gaga da na galiyan na ba na ma e yi ga ijma'u sukuti ko ijma'u ikrari ko ijma'u iqrariyan istiqra'iyyan wani ijma'u ne waka tun ba da uba ne ima na ɗaya gango ciwo na zai ya na zan ci ya ga amma da ki fata ciwo mini mai da zuwa lori kiyo a zuwa su su wato ijma'u yi ne da manja da can da bai ce hujja bubu ebo na wuza fata na su suna ngai da ebo na wani dajina ba mu gaji mai ji hali yusabuli sake tin kaulun amla in ga na su suna a jigaye bau kashi ha ajiye bawa wani daga babun nan gaskiya ga na zaƙe gana ijima'u sukuti zanyo yau da yana ku? ciwo zanyi wale gan ijima'u sukuti tale a gan ijani wale ga wadaci ajilafi ne yana da ni gabu gano galobi na gawa jikiyo gawa gani to mọ́sí ẹ̀lẹ́jì ní ko. yana idan wani zama shekul islam ibn taymiya ya yi jimawa ga guba a da katu'i na yi jimawa sari gan da alijimawar kauliyar ko a majazanni na yi ijimawar ikirari ko Ikirari. na yi gagagan ezula egulu tula a mafi agawa shi ba amma gadin man mutu na ji opposing ya ga wuce nama. odon na sai hujja ganiya e bona ojo zan go ci da rai na anya ga da na ma wale ga ga gangan gwamnati da rai ka zai wani lori tuma ga wuji yan go ci ko tu mulki da ga wuji yan ci wani su so awo otu ma ga yu ba nu na ma ya tawayo ɗana ke ji ka da zai jimawi na da jimawi a mamar da jimawi ya khasa a da jimawi ya fiyo da jimawi ya zuwan jibeniyo ta zai ji fuka a wujanin ake e lamari na shi malumumi na jini bi darurati nan misali sallah musu yi wajibi a nan muhammad yutu ce su yake zina yara mu ege fi yara mu kaza fi ya yau yanin nan ku yi malumu mina ji ibi dogo ci to zane ji manya na wani giyar kwakken nan amma in yau ya ayi jima wani ina yi jima wani abu ya amutul nasi ko amutul musulmi na ne ko amma da jima wani khasa ngai mas etiye masala ne je je bukata ya kina wani bukata ya katuji wani bukata ya katuji wani bukata ya fahimta wani bukata ya ilimi ke matsala ya kwa ijima wa halin madinati ba wujiro ijima wa halin baiti ba wujiyo wani ya kwa ɗin da ne da shi so waji kiyo waji alani kai da wuce most yin matsala na jima ga ne jima wudanin wale a yi aya mai support ga wuce nan ko ma hadisi ne biki no ne tuga wuce zumana da kyarwa ne ga ya ga jima wuta ti matsalan no amma di aya ko hadisi na e ga wuce doso na no sabon e nga ji kiyo nga ji rayi nga malai na azumi ya daga tu aya ga dambo hadisi ma da babu jima wuta no sai lodiyo ko la ji ganewa ta saboda ka zai ba zo su yi a zai ya mushta yi duna shi bayani ta ku ne shi biya gofe musulmi musulmi ne idan mashirik wanda idan magrib wanda idan andalus wanda idan bilad mawara naro na da bilad hindi wanda da bilad sind wanda da afriki wanda da bakazan ba mu mushta yi duna bayani ga ku ka yi yo nga zo ijimawu mato sun hujjuro ebone ne wa aluma ya alim sa sallam ce shi gosa dalil na je lawo ya ce jima hujji yanu ga ba sai lafi na ga wa man yushakiki rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa man yushaqiqir rasula anaji da kicina min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ba'da bawati layuna wa yatabi ghayra sabili al-mu'minina mun jira ga kai ko da yake mu'mini jana nuwallihi ma tawalla ibu ya ga ni wani tune ko wani su jana mai lura da ba da yi ya mutu ya kwanza da ji mumina na ramuru nga malafi ta zawon ciwo ya buga ungwani na wata mutu ya ndoci na gane ya kwaye mumini bana ya kwaye mumini maga yana mumini ga ijima waje ta ci ugwanin wajen gane ko gama na imama abul qasim zinjani mufega ga wafil aqd bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuz al qawl naw'un min al khatar الإمام البيهتي لتاتي أحكام القرآن فولموان في لتاتي ناي وفين لغا بلو بيان ربيعو الربيع إجي مكانتا الإمام الشافعي لن الإمام المزمي أغا كنا يوما عند الشافعي فانغوتي دمولياني أدبا إمام الشافعي إذ جاء أبو شيخ فقال له دكي دولتي بأي إمام الشافعي وشيكو غام أسألو يجيغا وأسأل يعني جيجا فقال له الشافعي إمام الشافعي قال صار جيجا فقال قال إيش الحجة في دين الله كي حجة دين يسكم ولي فقال الشافعي إمام الشافعي كتاب الله لتعجبكم فقال هو ماذا صلى كيلو ولي قال سنة رسول الله سنة عليه الصلاة والسلام قال وماذا صلى كيلو ولي قال اتفاق الأمة اتفاق يا ما عليه الصلاة والسلام قال ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله بابو وشارك اتفاق يا أهل عليك صلى الله عليه وسلم هجوا لقد تعرف الغبار دليل هجوا اتفاق هجوا فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة وسكت الإمام الشافعي جبريل بيانوك جبريل خصوصا فقال له الشيخ موتي أجلتك ثلاثة أيام ليوفوتا تعطيني آية فيها حجة على الإجماع لا آية دينا لو يجمع hujjiyo فتغير fata gayyara launin shafi'i نوع لقطة إمام الشافعي في الجبوزي ثم إنه ذهب فلم يأخذ لتلاميذي أياما إمام الشافعي تعجنا دني موتي كابية بين دي مكاتو جاوة جفون وشيشي قال فخرج من البيت في اليوم الثاني نبو فتاتني إمام الشافعي تعجنا ينبو فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ إمام نعم، الشافعي إيه تياد الجزء في جبوزي فصلى ما وجلس بعد ما سيدي صلى ما وفيه شدو فقال حاجتي بكات الإمام الشافعي فقال الإمام الشافعي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يقول جانا أخو قام أنا أجي يتشينا وملاك تبوانا ba sajin da fitina ba ne ba wato la yuno ci lamu kira koyi mumini jana sai ci wuya da yin lamu tuna sai ci magula da ne jan da yake ke ba da je wuce fa qala shafi la yusdihi jahannama la khilafi sabilil mu'minin illa huwa fardun sai ci ga zalla da ne bane wani ya koyi mini bana sai e bone mi lafi koyi mumini ce farin da wani fa qala shaykhu daji da wata yasa zarta wa gaskiya ta wa qama wa zaba wa ta daji da wanci ma ne yake jima dauda fa qala fa qala shafi rahimahullah imam shafi ga qara'atu alqur'ana fi kulli yawmi wa layla thalatha marratin hatta waqatu ala hadha aljawab do se ba alquran zubuta ko ndo bila alqur'ana ki har da ku na dai ai umbe umbe di umbe di ta aman diga ni keke e pawani wa di efa aje ban kala aje ban wa gado to katani mo ndo piji makanda e ka e fobe fue mutibezu mo fe la kula mi che fondono alu kita mutibe de de je na e ma ibn taymiyyah ga majmu'ul fatawa volume 19 page 194 volume 196 e bayan nan mashhur la sharh al warqat wa page 416 wannan unga unga wa unga ibn taymiyyah ga annahu istaqarra mawarid al ijma' wa fawajada anna kullaha mansusa ibn taymiyyah ga yanda jare ijma' wa ta ta nan wuyu study kuma bane yadda min jore min gode nasu har su babu ne mai taimiya gan wa kasiru min ulama lam ya'lam an-nassa wa qad wafaqa al-jama'a duk mun yi mun ji tibo a ne nasu yake mas'ala nona amma to sun aji wafaqa da jama'a yake ku ya bu ijma'u ko yanka wucin kata yan do na ga ijma'u ta ban doro balle ba ni ne mu tai dole ne shi je ni kirkici mana ba sun gaskiya na nan ya wuce ne nan ga kin da ba ji faruwa tsakaniyar manjo ko? ekiyar tabi'u na sha Allah ta ci ta tsanin misali bani a gato sahabe ya da kin da ba da ya gabu bai ce matsalan nan in ba ugwai ya tabi'u na na aga bebe a suke tsakan guta no ciye wani a su tsakan go ciye wani ya da za a yaji guta ba fahimta abu nan da talibani sa da jaje kelle ba etiya da nda ba nda kwa ji guye ji ga da wani wajen haka nan e ba ba jaje na dali umalu yi gwa malu yi da ji gwa malu da kwa gwa malu yi ji gwa in ba yi na jaje gun gangani bin da kwa yi wajen haka ko a da dami ne su haɓe jona gan ìdàkó ǹgá ìbàbọ́ ebúgbọ́ bàbá kátẹ́bọ́ ní yéjíṣẹ́ àdéjá nàgá ẹ̀dẹ̀ ìbùn àbátò a jẹ́jù ábùn ìdàkó ǹgá ìbàbọ́ ẹnẹ máa jù jẹ́ ǹgá ẹ̀dẹ̀ náà níbi yusuf millata aba ibrahim koyan aba baba annabi ibrahim to annabi isaka to annabi yakub alalima annabi ibrahim jayya annabi yusufu da ko a ga to da ko ga aya ne ga abu ebu ka ga baba da wa da ko ga yi giniya da ga da yi giniya baba baba ma ga da bo ce ji mu ji wani ya gile kenan a da ya amma da da mini ya sa ga jona ga yi da ko kuka yaji jingi wa man da kwa ba yaji jingi gire wanda ko mas'ala yin alikuwa fi biya jaddu ne na mas'alu ne gobe na re a shi wadda bane feji a rahabiya ne ta wadda bane feji a rahabiya ne mitriti ga wucin widely ya e ce ndakodan ya e za su ude ba ba amma ude ndako umade yini umade gishi umade da ya gishi wani ako kone ude ya gishi a mude jin zagi an ga wajen aka ga ya ji ba jujo inda ji ba gishi a ga ya ji ba ji na jaga broda shi kayan yi ko kaji to inda ji ba ji a ba wajen da jin zagi ko gane ko amma da ko shin da wannan wanda ke ke wanda yi position yanda kashin keke nan kashin da wannan gagi yajin na jiga ban da ko gida a jike gani kashin da wannan gasa jejiyo yajin na a a a

sun lagan na yau muwaya da kago da yi kan matsala ya ihuwa bi da jabi kai fadin da cewa su ga zane gaba zan wujane da wulani fagannan terminology na eh terminology complicated na Allah ya samu dace misali yau misali ga yi ruwar wannan sabu ya da can da ba ko sabu ya da kiyo ya da cin ba e dabba na azun amma aji bismillah ya nan aje zai shiga wa gaji nan amma da zai shiga wa jiki ana nan wa gyanin haliri na ne eda ila ga ya ta tire a gungun wuje ga yake amma nwa ne ga yake nan wanga ku baba na accommodate ku ga eda bismillahi na waji na gwalu gangani da jigange a ja ba ń gába tàbá agájí kí ọ agájí wọ́n ṣe lè báyìí ní ìdíjí ọ ọdẹ musulmi gọ́ọ̀rọ̀ rẹ̀ wàtọ̀ lẹ́yìn lọ́ọ̀ tí ó zún wọn rẹ̀ bismillahi ní ojú ó tó a tàbí jigange wọ́jọ́ adẹ́zẹ̀ jigan lẹ́jẹ́ musulmi gọ́ọ̀rọ̀ yìí wọn wọ̀gájí kí ọ agájí ya ta alikita bi ga su ga ga ji bere na so musulmi suna no ji ana ko a ba ti gan ji zuwa ga no bismillah sai san sha kawo mun ga wasu ga yi ke ga yi mai tatu wacce ne bai ne ji ke dan bo ni dalili ne la ga ijma'u hujjana hadisi inna la la yajma'u ummati ala dalala sai ci wa ga alu maula ji ke ai jima'u ta tiyan ejiwa wajen ku amma hadisin na Sulaiman ibn Sufyan al-Madani mudan bo maji magado yi furo al-Imam Daraqutni ma wa lai amma hadisin na da suku wuje ne support ko yo kaka ina da je laga hadisin nan ga je nan ga ta zuna ya ba hadisin ne ke alai sa ne inna umma killan tashtani a a ta matsala ne je muhimmancin shi da alaka gangani da ya gayan hijimawi na bayan a gan wuce ta yi dune a gane da jajiki nan eh a ji hijimawi nan shin hijimawi ka ishtihadi ga kashi wai ga tajazul ishtihadi wanda mu kashi wanda ba misali bayanin nan wai ta yi mujtahidi fikihu bi usuli ko ji gane ku shin fasara ya ayan da ke wajen takalidi wa ba zo ko la ji ganewa ene gane gane wani yawan tafsiri jisul juwa misali amma ya gane zarge gane sukun ijtihadu gawo na waye mujtahidi fanni kazona wa ma'adi mujtahidi fannin da wani gani bayanin nan ba zai masa da ya fi na biyu ne mushte du ne ya fi kyau shi ga aga da je manyan luga mai na da mai fi kyau na shi a lolin bayan manyan luga na nan gan wa gan a mm, gan leba kuma da manyan luga manyan ya buga a consider yawon babuwa manyan luga ne na ba gama na ibn kai mai ga mutasaru sawaito na fa inna li tibara fil ijma'i ala kulli amrin min al umuri diniya bi ali ilmi bihi duna ghairihim bil muttaqina bil mutqinina li hadha al ilmi fa inna li tibara fil ijma'i yana wa consider ijma'u na ngai ala kulli amrin min umuri dini yace na bar dole yana bari a dini wannan bi ali ilmi bi zalaji mawuci ko sai fanni wuce wani gawa kwanzu da duna gari don ba zai jiha ne ilai wa kuna na kiyo bil mutkini na biya da ilimi zane shi perfectin ya ilimin nan yau hmm. ne ko zangoci ne wawa na ko da ya ji kasu nan gaje ba nuta aya ji wuce da jirkin ba tun yau titin ya bu wuce yau mutum wuce da ilimi hmm. wuta gangan ya nga haza shi zuzun wala yin halikul ijima' liman la yutar dubi a zato ne na tun shi zuzu ne ne ko ga na a ke ga dubi na wa ji kiyayen in da yi jima wani na tun loya imamu suyuti labi a likili lubo la misali shi zuzu yi nabi bi za mu ki sai la'ayar waje annan laila libasa ya yi shi lafe ewofin ya za hannu wacce na daji aya ah, nan ga ji sallah ya shi sai ji sallah gurutu ya ji ga za ka zaki lawace fowa o mai ji sallah ga wani ya baki kuma wa inda ya wau ne yi ya shi kuma sa wajen hannun laila libasa na tumbu sa ko ai ga yana ne ba na ga yango a'a ngan na su ko gan waye shi laji ya wuri tawa ko da ya shi da wasu kuna ruke wuyani nan wannan ita sallah amma ke gogan wannan biya ijma'u na maji gan ya zula la'aru sun ga yi salonan tukun lembaye wannan na to na waje waje an nan laila ba sa jina wa jiki a wa luya masala bi a gaggaye da shi na danyi a e jiki a e gaggan wuce laji ground da ni ga ijima da masala nawa. Wọ́n yára kó? Hmm. Ego na mazan ta gan ci gan umar da zan da sai ke doku ne banan wace lake ji ground e ani ga kiyo ene zan ne gane it must be wrong Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa ali al-a'immatu al-arba'a ba mas'alan talaqo ga da ga talaqo ga ya wai ga ya mutum nayi da ga wai mu ya sake sake ku ba gyara e ga nan Ibn Taymiyyah ga wani maza dugu ne ba ngo ga na ko hala Ibn Taymiyyah wanda ga da prison ko har babu na ibn taimi ya katta da ya ci ganin na wuji 2000 waraka nan ka e da na gaji masu kun zai ji make lamitu ibn taimi ya ci matsala na wani zage ya gina take kata su ta yi maka ando shi mai zage ibn rajab nan har babu na ibnu rajab suke kata littafi ya ci ganin na wani amma a lega da gaji masu ku wa lega ya gaci na yinan nani duk don ya kofi jijo yinan nan irin na mutum ne fatawa na mutum da ya na sai lajin wala fauci nan ya kawo ya yi ne da tume bayan da nan a shawa ne gan oji gan duk mun da zanje jin kaza nan amma duk mun da zamu kiri da yi ya wọ́n yára kó nnamdi ẹ̀jí ground yóò tó ṣì ń ná ekun gbẹ́ngbẹ́ ìlàjì ojú ń gáyé ojú ẹ gbogbo da àtàgbọ́n yóò jẹ lórí ìlàjì wa ní yi ṣe lóṣù wayar da bigara sabili lule na ga damu da kiyo wanda muhimmanci amma ga ga ga ijima wa ga yabba ni ba runga mutu ga majority minority ne da kiya ne ga ijma'ul khas ke ijma'u ya alil madinati na wanda daraja irin miudiya no ji ana ko kwale ga ko ya ji zabana a ga ijma'u ya ril madina ki ta ci gona musulmi da ke fata mai ke rutun hada yana wa legan wuce so a lotun daga yin wuce eh jima ke zabana ìjìmáwò yá àrìlmẹ̀dí lẹ́kì ìta tí ó wo àríwífà àsánlẹ̀ mọ́jẹ́ ẹ̀gùn sàárẹ̀ mọ́ lókèrè náà àríkà àríkẹ́ àrókèrè òunci ẹ̀yìn mọ́jẹ́ ẹ̀dẹ́gbó ní ìjìmáwò yá àrìlmẹ̀dí lẹ́kì ìta tí ó wo àmá practice ga amalu alil madinati kau ga ne hadisi a hadu ba za ta ne da hadisi a hadu alabawa amadu a tsari majinati alawaci warin marafin suhudi min ya gita ce wasu duma da kiyayo wale gari yi wancan ya wale ga yana wake kwanse yadda ya ji jima wani a yi zai da rana zamani wuce na ko wunde zai zai shi a tsanina a daga da matsalin inkirabin asiriyo har gida karshe so insha Allah ta'ala yan da ci dabalin gwayi biyu Ni mini hugo ya ji mu duki ba al'amurin majmawa alaihi wala ya ji uzu fatuhu. ina ayi jima'u ji tubo ne yi tu wajibi ngwayi na wani bana fal ijma'u haqqu wa sawabu la yahtamilu al-khata ijma'u gaskiyu wa na kiyaye wa ala kutu ya shi, shuruto shi ba ta ga conclude nan wani za ya tahilu an ya ka ijma ala khilafi nakli ga mallahu ga zuna ga to a ijma wa jama'a ijma amma nas da bana ali ijma wannan bana A ta kawai a tun ijma'atun mutanaqida ko a ga ijma wa dan na ajina ma wa jawu mabilo shi nan wa man da wa man da an zalika fadawa wa ba batilatu lo jana ko nayi ya gama fari ya bago ale kan a ga rojiya ugo gunyo ga masalu na ijma wa youtube mun wele da da jikin wanda ake da ke yin wuce bana ya yi baki man an kara ijima aminal malum min jini bi darurati kafara da na gaji in na gaji in kare malum min jini bi darurati nan sai misali da sallai wajibi ya sai wajibi zakai wajibi zile ya ramu yaje fi ya ramu no yanda ya bata yin malum min jini bi darurati da na gaji in karu na gaji kafiri ya ta ci la ya juzul ishtihad fil amr al mujma' alayhi yana ai ijma wa ji tubu annan goyi na wada ji ishtihad ga wace ta ga wuro lord jana ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ga Majmu' Fatawa volume 20 page 10 e bayanan mashuru labeli fiye a tajita to tajita salafiyya to na page 427 ibn taymiya ga idza sabata ijma'ul ummati ijma'u aluna aluma ne diga da batarwa ala hukumin min al-akari yace hukunci da jimi ne hukunci jo lam yakun ya haja ya kuje an in ngoye ne daga azu daga ijma'u zanne jona al-ijma'u ويستغفرون الأدلة مديك ودليل وكا ملا دليل يقوكم وتعتيد على الحكم المجموع عليه يتيه وكون شيئا عايز مع اليوتيوب na ji ijima waji ta ti wani ojiwo dalili wa yi kiyo wa yi feniyu. Amma yabo ijima na yau ji gane ku ke misali bani sashi hadisi ne a hadu na jifi sai bukari bai musulmi nan da fada yaki ya gwada ijima yan musulmi ya haji ke dai na ki sai bukari bai musulmi nan kuma haji kiyo fata zuna da ya istisnawi a harufin ya tsira kyan na ibnu salahu gana ijma'u wunde kiyo wunde amfani shi mini amfani ubu ijimawu na je tiye na shi malumin min addini bi darurati nan wa lawwe etiye muhimmanci ittifaku jin ego kibo zai ja gbina da zai ja fayani da zai je wa na fi addini wannan a da ajiye sogun ba sai yin ma ọ̀nà

ga matsala na shi aiki ma wa jijji go wale zage trust ya jijji ne yau ma da shirka wa yi alif kulubin musulmi ma ke layin ba musulmi da ake yi ne wadda su dubabu albaba alal mutakawuli na nazi na yan tsumu na hannun umarta kan yi talafaci kunishe wadda ina magana ko ke fi zai yaga yin dole musulunci da bigo da mu fakaifa yi jimawa jami'a wadda wata rabitu min amfani jimawa be annawu قد يخفي النص الدال على حكم مسألة بعينها على بعض الناس مسألة المتعدد ونكون نفسي ونعصد عن متنا ويعلم الإجماع الذي قد تقرر أنه لا بد أن يستند إلى نص أجمعته إجماع ودنا نعلم إجماع ودول يوم عدكيه nafsi dai mata la ya taji ijma'u nono sayaktafi bi fi nafli wa istidlal jawatu ijma'u ta ce kaza ce kaza wai ko daidai mina amfani ijima wa bai nusus fi jumlati at-ta'wil wa at-ta'sis wa at-ta'wil wa nasu ghayr dhalika fa idha kanat hiya al wahda kasra al-khilaf bayna al-a'immati al-mujtahid alladhi yaftabitu ila kawa minha no yau gata nasiji wa da ta'sis da ta'wil bil nasu bi yadi dunena kawai ba ijima wa ba kemi ba da ga tin application sa shi najo amma ijima ga da bugan zuku wa da ijima مشي غادي كيو غالا كيابو واتقى في ذلك متاعب الخلاف والنظر والاستنباط بيجي أن بعض النصوص الفائدة الخامسة أن بعض نصوص السنة التي هي من مستند الإجماع الناشئ من اختلافهم في تفسيرها وعليك ساشي النصوص السنة نونغاري لايا يتيكي بنا ya tiya ya ga yan ijima a gona yana mangat na kiyo ken liban da tiya suna ta kuta zuwa nan fa'ida ya mutu nga ga a tashni alal mukhalifi na biljur'a ala mukhalafatil ijma fa yakun zalika sababan qawiya li zajr al mukhalif idza jada fi quwa mai lula aibu yadda na gajiyan ma ne ijma ubanin fa yakun zalika sababan qawiya li zajr al mukhalif na tiga ya sababin ci ko ko na ala na gaji kiyo na gaji banin eh nga ce bi Allah ya da fi ba ba da ya lama annal ummata mujmi'atun ala khilafi maqalati e gudu da ni ga da gangana ne ijma'u bana aga nan wa da to ijma'u daga ne wa wale wutura bi sun jikiyo wutura bi sun wa ga ga irin wuci biya amma ga ji ibn azmi ya ga ga mal alul ilmi la ma'rifati ijma'i man ya fanda ya ce rubbe ijma'u da masan ya ji ijma'u tubo nan yu'azimu khilafa man khalafahu e bu Allahu ga zane ga ne ijma'u ne ba zane ne fin ci ko jire wali zajiru an khilafi amanun ya ce ga kara ne ijma'u ba man wa kazalika malu ila ma'rifati ikhtilafin nasi ko

bid'a da ijma ko jurata al kadhib hayatu al ikhtilaf mawjudun da lakin la bagad da yabo da wanda bai ijma da mu fayaruddu fayarji'unahu bi bi iradihi an al lijadi fi kadhibi yabo Allah ta wanda nan ga kara zan zunga mai ne wuce dole kemina matsayin adili ta da bane ga al isalu ita ce ibn azmi masa ya ji ijma ta ci to ke ba ta batan ko ko ma ta duke ba wuya da halaka ka kula shi akuli ta ce ne na wallahi a da ta fi daga gari shirafa la mazaibi al'ulamani ya yi filmunzir allai sabori ya ta ci wuce kuyo na ya ji bayani ya cece da bayan man yi kaka kayan masa alandoro ne ɗago da na yi kai ci masa alayen wuce wani ɗago ji na ako wuce ka littafin al'ijima uganci ya ce mai na jajiki nan aji ijima wuce wani kuyoko egogo omale gan mazabi guni ne hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya a lobe gani ni e daga yadda ya zagu ne ni na niwa da ijimawa ne a'a bai kuyoko sun sha Allah ta'ala abuga bukatu a gifo na amma da ta fi da wani tuje sarara ji makantu juna ya yi zama ratibul ijimari ya limama abu muhammad ibn azmi a zahiri salibani ya zo masan wani sallah kan wani sallah eh? wani sallah allah ijimari zuwa yadda ijimari mai daji yin gani dai a gero wuce ni dai ya gani ko karin bayanin ko jarar daga ga ta ke zamani na ne da wanda hmm. aga ga ajin jima'a wai ta masala musu na rabi rabi cino amma ga ajin wama kyaji yan good a ga matsala na gayi matsala shi dan bo shi bole ani nan gayi matsala na shi jima'a don nan go ne mun ya bayani ko hmm. ne ba ga ne bana amma resolution legislative da'ima ko mu je wa fikir islami ẹbẹ̀ ẹgbẹ̀ nẹgbọ́ká ganan au ní ìjìmáwa lójú gánà kó adájà ìgbà ìfìhàdù jama'i ìfìhàdù na mọ́nkàn máa jikí na àjínà kuma wà lé gan mujamọ̀ fikir islami ko rabisatul alamul islami ko bọ́dì jẹ́ òtíkò òtíkò òtíṣì fúkà ògbé òsúlì ilẹ̀ jẹ́ mẹ́yìn àdíṣì òtíkò òtíkò èyí all part of the world lẹ́dí jẹ́ ǹgbẹ́ òkúbágbẹ̀jì àti èfi ní ko. kuma wà ní ẹgbẹ́ kàní àgbẹ́ gẹ́síyà dé máa gún bá mẹ́tò mẹ́gá lè rà ní ìbá ní ìgbà òjì gáàbọ̀ rẹ̀ wọ́n ti gáàbọ̀ kó ẹgbẹ́ ní ẹ̀zà nẹ́jà àgbẹ̀lẹ́ all team wọ́n lá ní ìzẹ̀kí àrẹ̀ láì áhà ẹ̀lẹ́kí interest àdínì protective nga mana kai yoro shiga aji aja jiki yau aji wa zanne ji mai zaji sallah sallah aji ga bando ya sai coci mai sallah hukun coci nga sai zara kafe ti fi sallah okun fi o ngba ke kunciyan ala eja a transfer a diga daga na kaza da cewa ala tuwara ya da ciwo the transfusion blood ngba wa lakunciyar da dot su kashe wa lakunciyar da dot su ngba ke kunciye atm card ngba ke kunciye a shi gangari bai yau yau so internet yau wanda takade wa to fe lo amazon wato wanda ga to be to da no yin shi biyan through internet address maga takada da ke lo gashi na fe go da so through address no la babu eh irin ne shi ki shi hukunci wo anabi ga yanzu a gaji kasu ya zo ya almai kuma ko a ga ɗi su ko yadda ba ɗaya zana yanzu an gina su na ma yanzu an gina su na ma to ki hukunci ya kune lata láàbù ẹ̀jẹ́ mẹ́dísìn yìí náà àgán àlẹ́lẹ́ òní fòrò sí ha ti lúnà inú ma mẹ́jì ń bàbá àjílà mú yíò á ti bítí o wọ́n ti gbáni akó tí òkun ti yán artificial insemination yán mẹ̀ ní ibà àjíbẹ̀ ìgbàjí wúṣẹ̀ bá àti lọ́dá ko da dawo ma fa ba ji docho ma ki hukunci ko ma fa za ji docho kan ma ki hukunci yi nan be da shi ngo wo fi to ja kun ma ki hukunci to ju kun be da shi o fe da ba te o so o fe da ba kidney ngo ha ku ala miliyan jade o je wa sa ko sa je miliyan ni na ma shi na o be de kidney na o ma ni ba ku yo ma ki hukunci yi nan nuwa shi dana nuwa ya do gije na je jire da fi bai nuna kwantirin da cewa an nuna ne recycle in ba na nuna jihar da kashi halu jihar da a mabulu fun waje da ka halu fun waje na ba yole kaku na ga ya recycle wata nan man na fi man na ya ta yi ya dofiya wuce ba ta wuje mai zikir islami na a gaji amfani ni wa gangani da nuwa ne ban bai mani ni ke te yin ba gama ya abu zai yi kane ma abu zai yi libanin da zai gwanin wun zane ba sai na ganin ɗanin wun ya gan kuɓe tsakanin ba su kwanan su gan wani kiyar ba musulmi fi kwantar wani permission yi fi taka sakin yan mutu zai jito musulmi ne votin mai je zagu ba mai wa zagu ba ba jito musulmi ba musulmi ga za a wuce? yau hm. ba tayin na ji misali bara ne yi ejiyo ne ji mujimin cikin islami wani resolution yi fati wa don wani ka ni ajiya wani n gbaya ba da yi gidaji blood tears to kashi ajiwa tí ó kún tí ẹ̀rà lẹ́jí bọ́ǹdì òjá mí ní wùn lọ jihadi tí káwọn jihadi jẹ́ pátá mọ́sára zamani na yíó zana jí tí òjá yẹ yóò mọ́ 24 àtúnga sálàyẹ káṣíwá gáà Hmm? zane da layin ni wa ta ye mu ya e gwe yi tu ya nan ga wa ne fi ka shi wuji lebiya e ko wa ta yi e na ni biya yi za ji ne wa lo aji wata bai ne buwa luga je mu ki ba ta na ji hukunci hukunci ka yi kawai ne la hagu nan ba ki hukunci ba dan wa nga bai da kiwa daga wadatar ba da ta wuga da yan na shi bai ne tukun ki yi zagi Allah yi zagi Allah gu mai shimbo Allah yi shinwa ya ji na wuri da zai shi a fi da zai jajaye nan ko yi zagi da kiri mun da cewa wani da aza ya biyu na tunan wani kyau wani wani ke kanyi ba ta yi na ga wajen ya ba wani ba ga wajen ya ba wani láti ó kún tiẹ̀ lẹ́nu pátá òní wọ́n ìbí kìlìfà lágbẹ̀rẹ̀ pátá àgbẹ̀tí lẹ́nu wà wọ́n yáyí yẹn lẹ́jì bẹ́ẹ̀yọ yẹn lẹ́jì jí ìrẹ́ lágbẹ̀tí ọ̀tọ́ màá fi ẹyí lẹ́jì ẹjù lẹ́jì gbọ́hùn tí kò jí wà tápẹ́ lẹ́jì special tìlọ̀tì náà àdàgbà kàtúnlọ̀tì àgbẹ̀fẹ̀ ẹ̀lẹ́ àtàgbẹ̀jì tó presentation agúgbómìdá agúgbómìdá àtàgbẹ̀jì tẹ̀yìn solution ṣàfáàfin kàlàrà yẹn lẹ́jì bẹ́ẹ̀yọ bẹ́ẹ̀ ti fún ngagore atatu kontilisibu aje lajin ya fatawa fatawa fatawa fatawa ne aje india ngwa gana ko aje european council of fatwa aje european council ya fatwa ya north america ngwa gana ko ko eji madabo ka sawo ifta ya kuwa ti je yu kasar baharin kaza kaza sun je lajina lajina lajina lajina ne je fasa ya fatawa shi bahrain ne ga ceto lajina ne shi bai lobe na elu e transfer da abubuwan jimar fikin islami atas lajnatu daima e lajnatu daima ya saudiya e ya zama cewa lagiye ta kuje wani zabe fasu duk da to sai ba karatu tare to kara ya gajira nan tun daga lajnatu daima jin je fa kana kuje ya kaza ne a ce fasu biye muje mai da tsarin mutum mai yaci wani na ci ma ga yi eto fiye kana fi aga presentation yi zuwa kai sa ci na da nan da laka ya ba ci ba sa rabe dufe yadda shi bai interest musulunci a jini zai yi magana mai fata ya ji mai bugu a yaki mutunci a rai Allah na mai bugu da wasu malika Allah ya amurka shaɗu an na ilaha illa an ta haka suka wasu gudu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.